أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليموز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويركمه جميعا في جهنم أولئك هم الخاسرون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

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد مختصاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي أكو قوة رمضان hijira ta 1441 ya dace da 26 ga watan hudu shekara ta 2020 muna cikin tafsirin suratul anbiya kuma za mu ci gaban a yau insha Allah daga aya ta takwas wannan karatu namu yana dauke da bayani akan cewa manzannin da Allah ya turo duka mutane ne wato yan adam ne bashariyatur rusuli saboda mutanen makka suka yi mitin game da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da suke korafi wato shi annabi ya aka ya zama dan mutum wato dan adam idan allah zai turo manzo ai da mala'ika ya kamata a ce an turo to shi ne allah matsakaki yake ba da amsa akan wannan korafi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzanni da suka gabata wa ma ja'alna hum jasadan la yaquluna وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا su manzanni da Allah ya turo su kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu sanya musu wasu jikuna la ya'kuluna ta'ama waɗanda ba su cin abinci da shi ba saboda halittun Allah iri-iri ne akwai halittar Allah da ba ta bukatar cin abinci amma halittar annabawa halitta ce ta ‘yan adam shi ne Allah matsaukaki ya ce bai sanya ma annabawa wato manzanni Allah bai sanya musu jikuna jasadar la ya na ba'an jikunan da ba su cin abinci ba wato saboda haka idan manzanni suka zo za ka samu halittar su halitta ce ta mutane babu wani bambanci tsakanin halittar kada da tasu illa dai kawai Allah ya zaɓe su shi ne Allah ya ce wa ma kanu khalidina kuma ba su kasance masu dawwama ba wato yanda kowa yake mutuwa haka nan manzannin Allah su ma suna mutuwa yanda mutane suke kamuwa da rashin lafiya haka manzannin Allah suna kamuwa da rashin lafiya yanda ake haihuwar kowane dan adam haka ake haihuwar manzannin Allah wato sai zama wato zaɓi ne kawai na Allah tabaraka wa ta'ala to amma mutanen maka suna mamaki a lokacin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu manzo ne wato Allah ya aiko shi zuwa gare su wanda ya zo cikin wurare da dama a alkur'ani kamar misali a suratul furqani aya ta bakwai wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq ya akai shi wannan manzon yake cin abinci mutanen maka suna mamaki ya akai wannan manzo da yake shi dan sako ne daga Allah kuma gashi yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya yana shiga kasuwanni yana hada-hada kamar sauran jama'a ana cefane da shi laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nazira me ya hana ba a saukar da mala'ika tare da shi annabi Muhammad ba idan annabi ya taho yana wa'azi mala'ika ya ringa wato zama shaida gare shi wannan kaga a suratul furqani Allah ya tabbatar da wannan korafi na Qurayshawa kamar yadda ya kawo shi a nan suratul anbiya fa amma a suratul furqan din a can gaba Allah ya ba su amsa irin amsar da Allah ya ba su ita ce ya bayar a nan suratul anbiya ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq ai babu wasu manzanni da muka aiko katun zuwanka face suna cin abinci kuma suna yawo a kasuwanni waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbiru wa kana rabbuka basira saboda ka iko ne na Allah ya zaɓi mutum ya ba shi manzanci iko ne na Allah ya zaɓi mutum ya ba shi shiriya kaga wani bai samu wannan shiriyar ba wannan kyauta ce sannan a suratul ibrahim aya ta goma sha ɗaya nan ma Allah ya tabbatar da wannan korafin da shawa suke yi akan Annabi wato ba su yarda cewa Allah ya turo mutum a matsayin manzo ba shine Allah ya ba bada a kai? yace qalat lahum rusuluhum in hannu illa basharun mislukum rusuluhum kaga ya hada duka manzanni ke manzannin su suka ce eh mu ba komai bane face mutane kaman ku wanda wannan kaga ya tabbatar da cewa annabawa da Allah yake turowa mutane ne manzannin da Allah yake aikowa mutane ne shi kansa manzon Allah mutum ne وقالت لهم رسلهم manzanninsu suka ce in nahnu illa basharu mislukum mu ba komai bane face mutane kamar ku walakin Allah ya munnu ala man sha min ibadi amma ai Allah yakan yi falala yakan yi kyautarsa ga wanda ya ga dama cikin bayi kuna zaune sai Allah ya ware wani ya bashi kuɗi ko Allah ya ware wani ya bashi mulki ko Allah ya ware wani ya bashi ilimi wannan kyauta ce ta Allah saboda haka Allah ya ware su ya ba su manzanci manzanni suna cewa wa ma kana lana anna kun bi sultanin illa bi iznillah kuma in kun ga mun zo da hujja mu'jiza ba ganin damar mu bane Allah ne ya ga dama ya ba mu mu'jiza din idan ka ji an ce annabi Musa yana eh, jefar da sanda ta zama cijiya ai ba wai ganin damar annabi Musa bane sai da Allah ya mar izini kafin hakan yake tabbata wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun saboda haka manzannin Allah gaba ɗaya suna cin abinci kuma Allah bai ba su rayuwa ta dawwama ba ba ta dukkan suna mutuwa me Allah madaukake ya ce a gaba zamma shadaqa lahum wa'da fa'anzalnahum wa man nasha wa ahlakna al-musrifin thumma sadaqna hum al-wa'da sa'annan mun gaskanta wa manzanni alkawari da muka yi musu na taimako kasan <clears throat> Allah ya yi alkawari zai taimaka wa manzanninsa Allah ya yi alkawari zai taimaka wa masu imani Allah ka samu na ciki wannan alkawari yana nan Allah bai canza alkawarin shi saboda ka duk inda aka shiga wahala a jira sauki zina tafi in matakar akwai imani Allah ya yi wa manzanni alkawari wannan alkawari Allah ya ce sai muka gaskanta shi me ya faru fa an jaina hum sai muka tsayar da su wa man nasha'u da ma waɗanda muka ga dama wa ahlakna al-musrifina kuma muka halaka masu laifi Allah ka saba ma cikin masu laifi saboda ka alkawari ne na Allah zai bada taimako ga manzanninsa zai bada taimako ga muminai ah, manzanni sun yi wa'azi a ƙarshe Allah ya tabbata musu da alkawarinsa sai ya ce لقد أرسلنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فالله مدوكي yana tunatar da mutanen makka yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam gare su ai daraja ce daukaka ce laqad anzalna ilaykum kitaban haqiqa mun saukar muku da littafin alqur'ani fihi zikirukum shi alƙur'anin nan akwai darajar ku akwai martabar ku akwai ɗaukakan ku a tare da shi afala ta ƙi nuna shin ba ku da hankali yanzu ka ga mu nan duk ba larabawa bane aiko amma alƙur'ani muke karantawa da wani harshe Allah ya saukar da shi larabci duk inda musulmi yake yana daraja larabci saboda yaren manzon Allah ne saboda da shi Allah ya saukar da alƙur'ani ka duba lokacin da Allah ya saukar da alkur'ani nan ga annabi larabawa suna ta wulakanta shi suna wulakanta manzon Allah suna ganin kamar wato shi ya zo musu da kaskanci ne shine Allah yake yake tunatar da su yace a ai zuwan littafin nan ƙarin daraja ne gare ku hmm. Allah madaukaki yake cewa afala ta kiruna shin ba ku da hankali bi ma'ana inda kuna da hankali za ku gane cewar wato zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma saukar alkur'ani ƙarin martaba ne gare ku ba kaskanci ba me Allah ya ce a gaba وكان قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية Allah madaukake ya ce alƙarya nawa ne muka karya kasamna bi ma'ana kasarna alƙaryu nawa muka murkushe kanat zalimatan alƙariyan da sun kasance suna zalunci wato galibi idan ka ji Allah ya halaka wata alƙarya to zalunci ta yi Allah bai halaka mutane sai sun yi laifi saboda kai sa zalunci ba shi da kyau Allah ya ce alƙariyu nawa muka halaka saboda sun yi zalunci a tarihi wa an sha'ana ba da haƙauman akari muka kirkiro wasu alkariyun kuma a bayan waɗannan wato Allah ya kawo wata jama'a ta daban bayan waɗancan alkariyu Allah ya halitta su idan kana yawo duniya za ka gani za ka riga gani ah, an yi al'ummomi da yawa waɗanda Allah madaukaki ya ba su ƙarfin mulki ya ba su arziki ya ba su mulki amma daga baya saboda zalunce su Allah ya karya su ya batar da su sai dai kufayi in ka tafi baka ganin kowa a gari garuruwa na nan da dama shine Allah yake bada misali ga Qurayshawa idan zalunci za su yi to ai ba yau Allah ya fara hallaka azalimi ba mai Allah ke yace falamma ahazzu ba'athana idahum minha yarkudun falamma ahasu ba'sana a lokacin da suka tsinkayi wato suka hangi shine ra'au ba'sana sun ga azabar mu tana zuwa mutane suna ta sabon Allah suna gani kamar Allah ba zai kama su ba an musu wa'azi sun gije can kuwa sai ga azabar Allah din ta zo a lokacin da suka ga azabar Allah tana zuwa idahum min hayar kubuna sai gashi suna ta gudu wato suna kokarin tsere ma wannan azaba ta Allah da take cin kare garin su sai Allah madaukaki ya ce la tarqudu raj'u ila ma udriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun la tarqudu sai Allah ya ce ai ba gudu za ku yi ba kada ku yi gudu warji'u ila ma udriftum fihi ku dawo ga ni'imar da kuka aka ba ku mana wato ku dawo ga gidajenku ga manyan gidaje ga manyan abin hawa ku dawo cikin su mana wa kun da gidaje da kuka gina da Allah kun tus'aluna tsammanin a muku tambaya wato idan musiba ta zo duk ni'imar da kake gani wallahi barinta ta muke mu gudu duk wata ni'ima komai kyan gida ta kake ka gudu komai kyan dukiya da Allah ya baka barinta kake kana gudu wato wannan kamar ishara ce Allah yake mana mu kiyaye zuwan azabarsa don in ta zo dukiyar da muka tanada da gidajen da muka gina ba za su kare mu ba Allah ka kare mu saboda haka idan azabar ta zo sun gudu gudun bai yi amfani ba shi yasa Allah ke cewa kar ma ku gudu ai shi Allah idan ya tashi kama bawa to bawa ba shi da wurin buya saboda duk inda zaka je mulkin sa ne ne Allah ya ce قالوا يا ويلنا ma kunna zalimin anan kuma sai zama ba abin da suke cewa ya wailana kai co gare mu inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalumai wato sai azaba ta zo mutum yake gane cewa ya saba ma Allah wanda ya nuna cewar babu mutumin da zai bar duniya face ya san laifinsa lokacin lokacin zuwan azaban suke cewa ya kai mu lalle ko mun zan cikin zalunci mutum ya yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfani shi ba domin idan har azabar Allah ta zo to babu mai da ita Allah ka tsare mu na'am فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فما زالت تلك دعواهم wannan kururuwa bata gushe ba ita ce dai suke ta yi ya kai canmu ya kai canmu shi ita suke ta yi hatta allahun hasida Allah ya ce har sai da muka sanya su girbabbu khamidina suna matattu wato ihun mutum a lokacin zuwan azaba baya hana azabar ta sauka sannan kuma ihunsa ba zai amfani shi ba zai kare azabar ba wa ma khalaqna as-samaa wal rabba. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الله تبارك وتعالى wato waɗannan ayoyi yana mana tunatarwa ne a kan mu dawo ga tsoronsa mu dawo ga dokokinsa mu kiyaye umarninsa kafin zuwan azaba domin ita azaba idan ta zo to nadama fa baya amfaninta nadama bai kara bawa sannan tubanka a wannan lokaci ma ba ta da tasiri ba ta amfani a wajen Allah baraka wa ta'ala Allah ka samu iya tuba wa ma khalaqna as-samaa wal arda ba mu halicci sama da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ya zo a tsakanin su la'ibina a matsayin masu wasa wato dande mai wasa eh, wato da yawa mutane kan dauka ita duniya an yi ta ne kawai saboda shagali mutum yayi walwala ya ji daɗi la ba haka bane wannan tana cikin ayoyin da suke tabbatar mana manufan halittar duniya gaba ɗayanta halittar duniya Allah ya halicci duniya domin da ka taho ka ganta komai Allah ya tsara me manufar halittar babu wani abin da ba shi da manufa me yasa aka yi sama me yasa aka yi ƙasa shine Allah ya ce ba mu yi saboda wasa ba wannan irinsa ya zo a suratul dukan wa ma khalaqna samawati shine bambancin wancan aya da wannan nan ya ce wa ma sama a wal arba amma a suratu dukhan aya ta 38 wa ma kalakna samawati wal arba wa ma huma la'ibin ba mu halicci sammai da kasa da abin da ke tsakaninsu a matsayin masu wasa ba don a yi wasa la ba shi ba ne. falaita fi khalqi llahi la'bun wala lahab shi Allah tabaraka wa ala halittarsa babu wasa babu shagali ya dalilin da yasa Allah ya halicci sama da ƙasa akwai hikima a suratul hijri aya ta 85 yace wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi babu abin da yasa muka halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su face gaskiya dan tsai da gaskiya wa inna sa'ata la'atiyatun kuma lallai sa'a tana tafe fasfahi safal jamil a suratul jafiya aya ta 22 wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun Allah ya halicci sammai da ƙasa saboda gaskiya kuma don a yi satayya ga kowane rai game da abin da ya aikata a ranar tashin kiyama ba za a cuci kowa ba kaga halittar duniya da kake gani wannan ya zo ya tafi wani ya zo ya tafi wani ya zo ya tafi la akwai hikima hikimar ita ce ana gwada mu a ga gaskiyar kowa haka haka manzon Allah ya faɗa da Allah ya duniya sai ya kawo mutane ya zuba kai. an kawo kakanninka sun yi nasu an tafi da su sai a kawo iyayenka ko kuma ya za ku yi ana ganin takawan kowa da irin haɗamarsa da irin abin da ya sa a gaba to in ma gaske ne sa a gaba in ma ƙarya ce dai mutuwa za ta zo za ta raba shi da duniya da yana so yana ki bayan an ɗauke shi sai kuma gashi an kawo mu to da aka zuba mu mu ma dai kamar yadda ake gwada magabata haka ake gwada mu shin za mu riko da gaskiya ko za mu bar gaskiya in ma ƙaryar ka rike dai duniyar kana ji kana gani Allah zai karbe ta sai Allah ya ce to wani tuji za kullu nafsin ma kasafat saboda a lahira za a saka ma kowa abin da ya aikata a zamansa na duniya wa hum la yuzlamuna kuma ba za a cuce su ba wannan yana kama da aya ta 27 ta suratu sad wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila kaga nan yace wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin ko a suratu dukhan wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin Allah yace wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halicci sama da ƙasa saboda shirme ba saboda a yi walwala a yi shagali a yi sharholiya amma ba kowa yadda da haka ba shine sai Allah ya ce zalika zannun lazina kafaru wannan shine tsammanin kafirai inda kafirai inda kafirai suke duka musamman waɗanda ba su yadda akwai Allah ba gani suke ita duniya wata dama ce aka baka kai shakata sosai saboda kai sa in sun tara kuɗi sai a tafi yawon duniya aje nan gabas aje yamma ai ta sharholiya a haukan tsauni a fada kogi ana tawalwala saboda gani suke kamar dama manufar rayuwar kenan ka ji daɗi ka yi walwala sai Allah ya ce wannan zato ne na kafirai fawailun lillazina kafaru minan nar azaba ta tabbata ga kafirai wato azaba ta wuta a ranar tashin kiyama to Allah bai halicci sama da ƙasa don wasa ba sai Allah ya ce mana me lawaradana annan takhla laha walla takhla min ladunna in kunna fa'ilin law aradna an da lahawan da dai muna nufin rikon sharholiya ayi wasa da sauransu ne nahu min na to ai a za mu yi wannan ba a wurin ku ba kaga babu manufar a ce Allah ya halicci duniya dan yayi wasa kuma ya saukar da ita anan in yana son yawa wasa wurin sa ne can in kunna fa'ilina in ma mun kasance masu aikatawa kalma ta Allahu tana da ma'anar jima'i wanda ya zo cikin bayanin Ibn Qutayba wato kamar Allah yana bada amsa ne akan cewar wanda yake ganin Allah yana da mata a nan duniya Ibn Qutayba yace aslul lahwi aljima'u <clears throat> fa kunniya anhu billahi kama kunniya anhu bisirri wal ma'ana wato abinda Allah yake nufi anan law fa'alna zalika inda muna son riƙon mata wannan a fassara ta biyu kenan ma'anan Allahu shine jima'i wanda ke ɗauka cewa Allah yana da mata sai Allah ya ce to in ma shi Allah yana son ya riƙe mace lattakhaznahu min indina ai a wurin mu za mu riƙe matan لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته wa عندكم mutum yana rabuwa ne da matarsa ai inda ka zauna nan matarka da ɗanka suke ko to yaya za a ce shi Allah yana sama ta bakwai can yana saman al'arshi amma matarsa na ƙasa shi ne Allah ya ce ai a tunani irin da kuma idan mutum zai riƙe mata ai matar ya kamata a ce tana wurin shi ɗansa ma yana wurin shi amma matarsa na wata duniya ɗansa na wata duniya shi kuma yana wani guri ai wannan bai ba dace da hankali ba ne ma Allah ya ce in kunna fa'ilina in ma fa da hakan zamu yi in ma da a ce Allah zai rike mata to ai ba ba halittar ɗan adam ba kaga kenan ya shi Allah zai rike matan ne a can inda yake ba a nan ba Wata wannan misali ne da ake bayarwa ga mai hankali duk da cewar Allah tabaraka wa Allah ba shi da ɗa kuma Allah ba shi da mata ya riga ya faɗi haka a cikin alkur'ani amma yana ba da misali inda kai kana da hankali ka auna ka yi tunani da wannan misali da ya baka in ma da Allah zai rike mata to ya aka zai saukar da ita a nan ƙasa shi kuma yana can sama la ai sai ne rike matar a wurin da yake kaga ya baka misali mai Allah ya ce بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل Allah ya ce sai dai wato misali ne da ya kawo wato Allah yana jeho gaskiya akan ƙarya wato wannan misali da Allah ya bayar din ya jeho misali ne na gaskiya akan ƙarya da suke yi na jingina ɗa gare shi ko mata gare kaga ya saukar da aya ne saboda ya ɓata ƙaryarsu nubtilu kadhibahum bima nubayyinu min al-haqqi hatta yadmahilla wa yadhhab <clears throat> fayadmaguhu idan Allah ya saukar da gaskiya akan ƙarya gaskiyar sai ta murkushe wannan ƙarya fayuhlikuhu wato gaskiyar da Allah yake saukarwa tana lalata ƙaryar da take yado a duniya fa idan huwa zahiqun sai ga ƙaryar tana bacewa zahiqun bi ma'ana zahibun wala kumul wailu mimma tasifun sannan kuna da wato azaba ta dalilin abin da kuke siffanta ma Allah tabaraka wata'ala wato akwai azaba gare ku don jingina mata ga Allah da kuke yi da kuma jingina ƴaƴa da kuke yi ga Allah tabaraka wata'ala sai Allah ya tabbatar mana da gaskiyar al'amari وله ما في walahu man fi samawati wal ardi Allah ya ce kuma duk waɗanda ke sammai da ƙasa mallakan Allah ne kaga ya faɗi gaskiyan al'amari kenan duk wani wanda kaje an ce bawon Allah ne babba ko wata halitta ta Allah tabaraka wa ta'ala to fa wato dukkan su mallakan Allah ne wato duk abin da ke cikin sammai da ƙasa mallakan Allah ne wa man inda kuma waɗanda suke tare da shi Allah waɗanda suke kusa da Allah la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai ta wajen bautan shi wala yastahsiruna kuma wato ba sa gajiya wala yastahsiruna ba sa gajiya wanda ya nuna maka duk wanda ya kusanci Allah to ƙara girmama Allah yake ƙara bautan Allah yake na kusa da Allah ba sa girman kai wajen bautan shi sannan ba sa gajiya wajen bautar Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana abin da suke yi a gaba yusabbihuna al-laila wan-nahar suna tasbihi dare da rana la yafturuna ba sa gajiya ba sa gajiya bi ma'ana ba sa kosawa a ce abin ma ya gundire su bare su daina wannan babu shi a tare da halittarsu wato wannan shi ya nuna halittar mala'iku shi yasa salaf suke cewa at-tasbihu lahum kan nafasi li bani adama tasbihi zikirin Allah ga mala'ika kamar numfashi ne ga dan adam kaga kai numfashi baka iya baka isa ka daina shi ba saboda ya ta'allaka ya tabbatar da wato shi ke tabbatar da rayuwar ka ma daga lokacin da ka ce ka daina numfashi to mutuwa ce to shi mala'ika haka nan zikirin Allah yake a wurinsa haka tasbihi yake ga mala'ika kamar numfashi ga ɗan adam shi sa Allah ya ce sabbihunan laila wan nahara suna tasbihin Allah dare da rana la ya turuna kuma ba sa gazawa ba sa kosawa ba sa gajiya so waɗannan kalmomi wa yastahsirun da kuma la yafturun malamai suna la'akari da su ta wajen gane wato siffar da ta dace ga bawan Allah ta sashin ibada Allah yana maganar waɗanda suke kusa da shi wa man indahu waɗanda suke tare da shi Allah la na an ibadatihi da farko dai ba sa girman kai wajen bautan Allah kaga wannan siffa ce da take nuna maka duk waliyin Allah baya baya taba zama ne girman kai mala'iku ba su da girman kai wajen bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala to wannan siffa duk inda aka samu wanda ke kokarin ya kusanci Allah dole ne ya zama yana da ita ya zama baka girman kai ta wajen bautansa la yastahsiruna yanda kuma waɗanda ke kusa da Allah ba sa gajiya la ya'yauna shine la yastahsiruna wanda ya zo cikin bayanin al-Imam an-Nawawi yana sharh sahih Muslim juz'i na 17 shafi na 52 uh, al-Imam an-Nawawi yace qala ahlul lugha masana harshen larabci suna cewa hasira wastahsara idza a'ya wanqata'a an shay a lokacin da mutum ya kosa a lokacin da abu ya gundire ka shine ake amfani da kalmar istahsara saboda haka idan Allah ya ce wala yastahsirun ma'anarsa ita ce mala'iku ibada ba ta wato ba gundurarsu a ce dai sun gaji da ibadar gaba daya sun kosa a canza musu wata la wal muradu huna shine al-imam an-nawawi yace abinda Allah yake nufi a nan shine innahu yanqati'u wa la yanqati'una al ibada su mala'iku ba sa barin ibada ba sa barin zikirin Allah tabaaraka wa ta'ala shine ma'anan la takbiruna an ibadatihi wa la wato ba ta gajiya bi ma'anar ibadar ba ta sa su kosa har ma su gaji da ita yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun suna tasbihi dare da rana Allah tabaraka wa ta'ala yace wato la yafturuna ba sa gajiya ta wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala wanda in ka dubi hadisin manzon Allah shi yasa annabi yake cewa ahabbul amali ila Allah adwamuhu aikin da Allah ya fi so shine wanda aka rike ba fashi sai manzon Allah ya ce wa in kalla koda kadan ne koda kadan ne aikin da zaka rike kar ka fasa to wannan aikin Allah ya fi so ai kaga waɗanda suke kusa da shi ma abin da suke kenan wato abin da suka rike din nan ba sa kosawa abin ba sa gajiya wato ba sa dainawa saboda haka yasa yana daga siffar addu'a in dai kana son Allah ya karba maka addu'a to dole sai ka dauki wannan siffa ta ibadar mala'iku ka dage wajen addu'an karka kosa kada addu'an kuma ta gundire ka wanda da yawa yana faruwa da mu zaka ga mutum yana addu'a amma idan ya kai wata daya wata biyu shekara daya shekara biyu sai addu'ar ma ta fara fita a ransa har ma ya fara yi wa Allah mummunan zato yana ganin kamar Allah ba zai karba ba wannan shine abin da mala'iku ba sa yi ibadar ba ta gundurarsu kuma ba sa rauni babu fashi aikin kenan idan so rike addu'a idan so rike zikirin Allah ba sa ba. wannan ya zo cikin bayanin bayanin salaf akwai bayanin Ali ibn Khalaf ibn Battal sharif sahih Bukhari wanda yana Fathul Bari wato malamin yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ita addu'a idan za mu yi ta mu yi ta a siffar ibada ta mala'iku al-ma'ana annahu yas'amu fa yatruku du'a fa yakunu kalmani bi du'aihi idan mutum ya daina addu'a da can kana addu'a daga ba sai ka fasa sai ka bari to wannan barin da kai yana zama kamar ka addu'a ta gundire ka kenan wanda kuma abin da ba a so ta sashin mutumin da ke ibada gaba ɗayanta ko bare kuma addu'a a annahu atamina du'a ma yastahiqu bihi al-ijaba idan mutum ya fasa daga baya malamai suna cewa kamar yayi ma Allah gori ne misali kana addu'a Allah ka bani Allah ka bani amma can da aka samu wani lokaci mai tsawo sai ka daina to abinda kake gwada ma Allah kamar gori kake mara me ake nufi da gori ibnu battal ya ce wato kamar kana ce ma Allah ni na roƙe ka tsawon lokaci kuma na cancanta ka amsa min sai ka ki amsa min saboda ka nima na daina addu'a na daina roƙonka kai kamar kana ma Allah gori ne saboda ka idan mutum ya daina addu'a matukar ka daina addu'a tamfar kana ma Allah gori ne kalmubkil rabbil karim alladhi la tu'jibuhu al-ijaba shi ko Allah amsar ba gagararsa kai ba kuma in ma da bayarwa zai yi dukiyar da yake bayarwa ba karewa za ta yi ba amma me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake jinkirin ijaba gare mu saboda jarabawa ce gare mu Allah yana gwada imanin mu saboda haka yasa Allah zaka roke shi amma ba zai baka nan take ba ko kuma ya baka ba a siffar da nema ba duk wannan gwada ka yake shin ka yarda da Allah tabaraka wa kar mu manta cewa rayuwar duniyar gaba ɗaya jarabawa ce saboda ka hatta ibadar da muke ita ma jarabawa ce saboda haka yasa eh, ibn hajar yace fi haza adabun min adabi du'a kamar wani ladabi ne na addu'a Allah yake karantar da mu wato ladabin addu'a anan shi eh, shine yulazimu talaba idan kana neman bukata wurin Allah karka yadda ka fasa kai tai wala yayi asu min al-ijaba kuma a zuciyarka karka yanke tsammanin Allah zai karba maka ka rika tunanin jinkirin ijaba da aka samu jarabawa ce Allah yake maka lima fi dalika min al-inqiyad wal istiflam wa izhar al saboda ita addu'a duk sa'ilin da kake yin ta to kana nuna biyayyarka ne ga Allah kana nuna ka miƙa rayuwarka ga Allah bi ma'ana ka saduda idan ka dage ma addu'a kana nuna ma Allah cewar kai ka yadda babu wanda zai iya baka sai shi duk da daukan lokaci da aka yi Allah bai baka ba baka daina ba kaga kana nuna ma Allah ni dai na yarda Allah ba me ba sai kai saboda haka yana daga abin da ake ce ma al-istislamu ka sallama ka saduda ka tabbata ba ka da abin da zaka yi sai abin da Allah ya ga dama to shi ko wannan Allah yana so wa ibhar al ka bayyana buƙatar ka ga Allah shi dan adam kullum ana son ya zama mai buƙata ga Allah har zuwa mutuwar shi saboda dan adam babu lokacin da zai ce ya wadatu game da ni'imar Allah tabaraka wata'ala shi da ibn hajar ya ce akwai daga cikin salaf wani malami yana cewa la'ana ashaddu khashyatan an uhrama du'a'a min an uhrama al-ijaba wani malami ya ce ni abin da nafi tsoro shine Allah ya haramta min roƙonsa ba wai Allah ya haramta min ijaba ba wato ba ijaba ce na fi tsoro ba ni ban damu ba in yi ta roƙon Allah tsawon rayuwa ta ban ga ijaba ba ba ijabar ba ce nake tsoro abinda nake na fi tsoro ne Allah ya haramta min in roƙe shi domin roƙon Allah kansa ibada ce ko da babu buƙatar daga lokacin da ka daina ibadan ka daina roƙon Allah kamar ka daina ibada ne ya kawo misali da wani malami da ake kiransa Abdulrahman bin Muhammad ad-Dawudi ya rasu a hijira ta 467 shekararsa 974 da mutuwa malamin ya ce sha alaman kalafa wa kala kadda autu falam ta an yi huramar ijaba wa ma qama min al wa tafkiri mutumin da ya ce na roƙi Allah amma Allah bai amsa min ba idan mutum ya faɗi wannan to ba wai an haramta mar samun ijaban ne kaɗai akwai abubuwan da aka haramta masa da yawa domin duk sa'ilin da kake addu'a ibada ce kake ana rubuta maka lada ko da baka samu ijaba ba Allah da kake roƙo ibada ce in ka ce Allah ka bani ko da ba a baka abin ba ibada ce kake saboda ka ana rubuta maka lada sannan zuciyarka ana daɗa raya ta da imani to idan mutum ya ce ya roƙi Allah bai ga ijaba ba sai a haramta masa duka fa'idojin da ake samu a ƙarƙashin addu'a Allah shi kare mu to Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana su mala'iku wato waɗanda ke tare da shi ga yanda wato siffarsu take su mala'iku suna tsananin bautar Allah sannan babu fashi babu rauni ba sa kosawa babu gajiya wajen ibadar Allah ta tabaraka ta'ala me ce a gaba amin takhalu alihatan min amin alihatan min al-ardi to sai Allah ya tambaya ce ko shin sun rike wasu ababen bauta ne a doron ƙasa hum yunshirun waɗannan ababen bauta suna iya tayar da matattu domin babbar abin da zai gwada maka Allah ya cancanta a bauta masa daga cikin ah, dalilai da ɗan adam ke iya gani wato shine raya matattu to idan har mutum zai rike idan har mutum zai rike wato wani abin bauta wanda ba Allah ba to Allah yake cewa shin wannan abin bauta da ka rike yana tayar da matacce ne Kun yi shiru? domin idan har abin da ka rike kana bautarsa ba iya tayar da matacce to wanda ya nuna cewar bai cancanta a bauta mishi ba ai wanda ya kamata a bauta mashi ne wanda zai iya da mutumin da ya mutu wato Allah yana tambayar mutanen maka saboda dama suna rike da gumaka suna bautan gumaka kuma gumakan nan ai ba sa iya halitta ba sa iya kashewa ba sa iya rayawa shine Allah yake musu tambaya tambayar da ta sa mai hankali ya gane Allah dauke ce lauka na fihi ma alihatu ma فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان فيهما آلهة دا ديا كسن a cikin sama da ƙasa akwai wani abu da ya cancanta a bauta masa illallah wanda ba Allah ba baya ga Allah wato da a ce baya ga Allah a tsakanin sama da ƙasa dinna akwai abin da ya cancanta a ce an bauta mishi ta Allah ya ce da sama da ƙasa sun lalace wato da za a samu alloli biyu kenan a samu abin bauta guda biyu kowannensu ya cancanta a bauta masa to sama da ƙasa ba za su zauna ba kuma wannan Allah ya ba da misalinsa ne ga mai hankali ma zai gani sai Allah ya ce fa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi amma yasifun Allah mai mallakan al'arshi Allah ya fi abin da suke siffanta mishi Allah ya fi girman wato girman Allah ya fi abin da ake danganta shi gare shi masu kafirai suna ganin ai za a iya samun ababen bauta da yawa Allah ya ce ba zai yiwu ba inda a ce ababen bauta na gaskiya ne to dole dai guda ɗaya ne idan aka samu biyu to duniyar ba za ta zaunu ba Allah baraka wa ta'ala ya gaya mana siffarsa la yus'alu amma ما يفعل وهم يسألون لا يسأل أما يفعل da تنبيا الله جميل أبين دي أيكتا tuhumar Allah الله شيني باء sa ta tambaya da tuhuma ma'ana su guda ne wa hum yus'aluna amma fa su mutane za a tambaye su so kaga Allah ya bambanta kansa da mu la yus'alu amma yaf'al ba a tuhumar Allah game da abin da Allah ya aikata amma mutane za a tuhume su ka ce me yasa ba a tuhumar Allah me yasa ba za a tambayi Allah game da abin da ya yi ba li'annahu huwa al-malik saboda Allah shine mai mallaka shi ya mallaki abu wal maliku la yus'alu an tasarrufihi fi mulkihi mutumin da ya mallaki abu ai kaga ba a tuhumar sa dan me kai kaza abin da ka sarrafa naka ne to idan Allah yana mallakar sama da ƙasa kaga yana da damar abin da ya ga dama zai yi da su saboda dama mallakar sa ne tunda mallakar sa ne ba wanda ya isa ya tuhume shi game da abin da ya aikata na ɗaya kenan na biyu malamai suka ce wa huwa hakimun ya faɗa mana a cikin alkur'ani Allah mai hikima ne idan an ce Allah mai hikima ne duk abin da ka ga Allah ya ajiye ya dace a ajiye shi a wurin idan Allah ya yi mutum a matsayin namiji ya dace a matsayin namiji idan Allah ya yi mace a matsayin mace ta dace da wannan tsari idan Allah ya yi halittarsa a matsayin dabba ta dace da wannan wato duk abin da Allah ya ya dace da haka Allah baya aje abu sai inda ya dace a aje shi wanda shi ake nufi da alhakimu to tunda kuwa Allah alhakimu ne kaga ba halin tuhumarsa wanda ake tuhuma shine wanda ke iya aje abu a wurin da bai dace ba amma Allah ta baraka wata ala duk inda ya aje abu in ka duba ka ga ya dace saboda ka idan ya halicce ka ya aje ka a Afirka ka dace da Afirka inda za ka ce inda za ka gane hikimar Allah kai da aka zaunar da kai a Afirka sai ka ce kai barin koma turai da zama idan ka koma turai da zama za ka gane hikimar Allah na aje ka a Afirka ba za ka taɓa samun jin daɗi ba ba za ka taɓa samun walwala ba sai ranar da ka dawo Afirka ai ba ma turai ba ko aikin haji aka je kaga je musulmai ne muka haɗu a saudiya da farar fata da bakar fata mun hadu an yi aikin haji ibada mai daɗi amma wallahi ana gama aikin haji zuciyarka tana komawa najeriya ba inda za ka samu daɗi sai ka dawo gurin da allah ya aje ka kuma inda a ce mutum zai ce to bari zauna makka duk kuɗin da ya samu ba zai ji daɗi ba hankalinsa ba zai kwanta ba sannan su waɗanda yake zaune da su ɗin ba za su ba shi darajar da ya kamata a bashin ba shi ma kuma ba zai samu abin da yake so ya samu na yanci ba sai ranar da ya dawo inda Allah ya aje shi to ne shine mai hikima to kuma ko da balaraban ne shi ma ya taso ya dawo Afirka din haka zai fuskanta wato shi yake shi yasa ake cewa Allah alhakimu shi Allah idan ya aje abu ba a tuhumar inda ya aje kuma ba a samu wato gyara ko shawara akan cewa ina ma a ce da ba hakan aka yi ba saboda haka tunda Allah mai hikima ne in ya aje abu nan ya dace a aje shi to kaga Allah ba a tuhumarsa ba a tambayar Allah dan me kai kaza idan Allah ya baka talaka karka tuhumi Allah talaucin ya dace da kai <clears throat> idan Allah ya yi ka da wadata karka tuhumi Allah Wadata ta dace da kai a wannan lokaci kuma babu wanda Allah ya bashi a yanayi guda yana iya canza maka a lokaci guda yana iya canza ma da baka da lafiya ya kawo ma lafiyar koko kana da lafiyar ya baka rashin lafiya wato duk yanayin da Allah ya sa ta ya dace saboda idan Allah ya jefa musiba yanzu kaga ibtila'i aka shiga wannan ibtila'in ina zaka ce ka ina ma ba ai bala ibtila'in da Allah ya kawo akwai hikima sai da in baka gane ba amma akwai hikima wanda karkashin wannan ibtila'in mutane da yawa za su gane kuransu wani da ya ɗauka ai rayuwa ba ta daɗi sai an je turai to yanzu ba a son ma a ganka in ka dawo daga turai ko ba a ma son ganin ka ashe kaga ya zama darasi maimakon ka ɗauki dukiya ka kai ta ka ba ma turawa a yi kamfanoni can su mori kuɗin yanzu inda a nan kai fa kaga da mun samu walwala da an samu wadata da an samu ci gaba ashe wa'azi ne wanda Allah ke yi ba mamaki saboda akwai wa'azin da malamai ba za su iya yin sa ba sai Allah shi kadai yake saboda ka Allah kan hori bayinsa da abin da ya ga dama kuma duk abin da Allah ya yi ko da mai ɗaci ne karka yadda ka kushe ma Allah ka bar ma Allah akwai hikima cikin wannan wato wannan ya ta'allaka ga ilimin kaddara saboda ka yasa in ka dubi littafin tauhidi za ka ga suna kawo wannan ayan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun za ka ga ana kawo wannan aya a ƙarƙashin bayanin abin da ya shafi kaddara misali a littafin sharhul aqidat at-tahawiyya mujallal na farko shafin 321 yace fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi Allah ya nade ilimin kaddara ga halittu babu wani wanda zai san al'amarin gaibi sai Allah sai dai mu yi ta kame kame amma sanin gaibu sai Allah Wani nahahum an maramihi kuma Allah ya hana mu yi ƙoƙarin shiga al'amarin gaibi domin idan muka shiga al'amarin gaibi muna shishigi ga kaddara to halaka ce gare mu sai sai malami ya bada hujja da wannan aya ta 23 ta suratul anbiya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun saboda haka ba a tumar Allah ba a tambayar Allah kuma karka yadda shedan yayi wasa da zuciyarka da zaran ka fara irin wannan tunani to kai isti'aza ka nemi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala misali dan me aka yi kaza dan me aka yi kaza me yasa ba ai kaza ba shedan yana kawo mu mutum irin wannan tunani ya aka yi ni Allah ya talauta ni ya aka yi ni Allah ya sa min ciwo tsawon lokaci ban warke ba ya aka yi kaza kar karka yadda idan ka ba mu shedan wannan damar to karshen ta zai raba ka da imani don duk wanda aka raba shi da imani da kaddara to an raba shi da imani gaba daya shine malamin ya ce wa man radda hukumar kitabi kana minal kafiri duk wanda ya yi raddi ga hukuncin alkur'ani to ya tabbata cikin kafirai wato Allah ya tabbatar mana yana da damar yayi abin da ya ga dama Allah yana da ikon yayi abin da ya ga dama ga halittunsa saboda ko na shi ne wannan ya faɗa a suratul eh, buruj yana cewa fa'alul lima yuridu fa'alul lima yuridu Allah mai yawan aikata abin da ya ga dama saboda haka ba mai tuhumar Allah subhanahu wa ta'ala sai mu ci gaba أَلَمْ تَخَلُوا duni alaha آلِهَةً قُلْ هَاتُوا برهانكم هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بل أكثرهم لا علمون الحق فهم معرضون wato da farko wato in ka lura da tambayoyin da Allah ya jera su anan kuma waɗannan tambayoyi ana yin su ne ga mutanen maka wannan wannan yana nuna maka balaga ta alkur'ani da kuma irin tsarin da Allah ya sa shi a kai wato da farko Allah ya ce amittakazu alihatan min al-ardi hum yunshirun da farko Allah yake tambayar mutanen maka a sun rike abin bauta wanda yana iya rayar da matacce ai kaga ya cancanta abota mishi ko shi tambayar farko kenan shin sun rike wani abin bauta saboda ya dace a bauta mishi kaga yana iya tayar da matattu ko shi ne sai Allah ya ce a nan ɗin din ma ba zai yiwu a samu abin bauta biyu ɗin ba sai ya yi watsi da wannan wato misali na cewar za a iya samu wani wanda ya dace a bauta mishi wanda tambaya ne Allah yake saboda ya mai da hankalin kafiri kafiri wato yi tunani ya maida makafiri hankalinsa don ya yi tunani a mitakazu alihatan min al'ardi yin shiru shin sun riki wani wasu ababen bauta a nan doron ƙasa waɗanda sun dace a bauta musu don suna iya tayar da matattu sai Allah ya ce to idan ma a duniyan nan akwai abin da ya cancanta a bauta ma baya ga shi Allah sai Allah ya kawo bayani wanda yake kama hankalinmu da shi Lauka kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadaka inda a ce za a samu ababen bauta biyu waɗanda sun dace a bauta musu a lokaci ɗaya to sama da ƙasa za su lalace ba zai yi a samu ababen bauta biyu waɗanda sun dace a bauta musu a lokaci guda ba to sai ya sake tambaya na biyu a nan ya ce to a mitakazu min dunihi aliha ko ku dai sun riƙe wani abun bauta ne wanda ya gaza Allah wanda bai dace a bauta mishi ba kaga kenan kamar gumaka kamar taurari da sauransu sai Allah ya ce to idan ko sun rike gunki akan abin bauta ne kun ka gaya musu hatu burhanakum ku zo da hujja ku zo da hujja ta take nuna cewa gunki dai ya dace ya cancanta a bauta mishi haza zikiru man ma'iya ni dai ga littafin da yake tare da ni littafin alqur'ani babu inda Allah ya nuna cewar gunki ya dace a bauta mishi wa zikiru man qabli sannan ga littafai waɗanda suka gabace ni littafan manzanni annabawan Allah duka babu wanda ya da cewar gunki ya dace a bauta mishi kaga kenan wanda zai bauta ma gunki ba shi da hujja ba shi da hujja na littafi cewar Allah ya saukar da hujjar a bauta ma gunki babu sai ce bal aksaruhum la ya'lamun al-haqqa mafi yawan su ba su san gaskiya ba wato ba sa sanin gaskiya fahim mu'riduna shi yasa suke bijirewa idan an musu wa'azi suke da kai mai Allah tabaraka wata'ala yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko wani manzo kafin zuwanka ba illa nuhi ilahi face mun yi wahayi zuwa gare shi wata wannan ya nuna duka manzannin Allah sun samu sakon tauhidi iri daya menene wahayin da Allah ya wa manzanni gaba daya annahu la ilaha illa ana fa'budun babu abin da ya cancanta abota mu sai ni saboda ka ku bauta ne wannan shine sakon da Allah ya ba mu kowane manzo saboda ta sa tauhidi guda ɗaya ne in ka ji an ce akwai wani bambanci tsakanin wani annabi da wani annabi ta shari'a ne idan an ce shari'a ana nufin dokokin da Allah ya saukar wanda eh, wato na mu'amala tsakanin mutane abin da ya shafi ko dai ibada din sallarsa daban tamu daban yanayin azumin misali a ce akwai inda aka dan bambanta ta nan amma inda ta sashin tauhidi ne guda ne babu wani manzo da muka aiko face mun masa wahayi annahu la ilaha illa ana babu wanda ya cancanta a bauta masaini fa'budu ne saboda aka sai ku bauta ne to Allah madaukaki kuma har yanzu dai zai warware wani korafi na mutanen makka wa qalu takazzar rahman wa qalu takazzar rahman wa subhanahu بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا متانا مكة سنة شوى الله يارك yana واتوينا ديارا subhanahu sarki ya tabbata ga Allah bal ibadun mukramun waɗannan yara da ake dangantawa gare shi bayansa ne masu daraja wato ba yaransa ba ne. saboda aqidar larabawa ita ce mala'iku sun yadda akwai mala'iku tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma abinda suka kaddara waɗannan mala'ikun wato yaran Allah ne larabawa suna da wannan aƙida kamar misali yadda nasara suke cewa annabi isa ɗan Allah to larabawa ma suna cewa mala'iku yaran Allah ne sai Allah ya ce bal ibadun mukramun Allah ya tabbatar akwai mala'iku ɗin amma sai ya ce bayansa ne mukramun waɗanda ake karrama su saboda haka ba bayi ne wato na banza ba bayi ne masu daraja masu bautan Allah sai Allah ya mana bayani game da wato darajar da suke da ita la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun la yasbiqunahu bil qawl malaiku ba sa tsere ma Allah ta maganar su ba su yin wani aiki sai da umarnin Allah wa hum bi amrihi ya'malun wato da umarnin Allah suke aikin su sai yace ya alamu ma baina aydihim wa alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa liman irtada wa hum min khashyatihi وهم من خشيته allah yana sanin abin da ke gaban mala'iku wa ma ملائكو da abin da ke bayan su. wala yashfa'una amma duk da haka duk da darajar su dinnan kaga Allah ya tabbatar da darajar mala'iku mala'iku ba su sabon Allah duk abin da suka aikata umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma a hakan ma duk abin da ke tare da su Allah ya sani saboda ya san gaban su ya san bayan su amma duk da haka sai Allah ya ce duk da darajar mala'iku wala yashfa'una ba su da ikon yin ceto a kiyama illa liman irtaba sai wanda shi Allah ya yarda da shi saboda mala'iku na cewa wato mutanen maka suna cewa mala'iku za su cece su a kiyama suna da wannan aƙida shine Allah ya ce a'a mala'iku ba su da damar ceto sai da wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su mala'iku saboda tsananin tsoron Allah a razana suke wato rayuwarsu ba kaman tamu bace yanzu kaga mu rayuwar dan adam a sake yake yinta wani ma in yana tafiya sai kaga kamar ya mamanta akwai mutuwa a gaban shi amma mala'ika inda za Allah zai hada ka da shi zaka ga rayuwarsa a razana yake a firgice yake saboda me saboda tsananin tsoron Allah kuma duk sa'ilin da shi kansa dan adam tsoron Allah ya shiga gare shi to za a samu rayuwarsa shi ma haka nan take saboda Allah ya siffanta bayansa na kwarai da wannan siffa da yayi wa mala'iku kuma duk da haka mala'ikun ba darajar su ɗaya bace kaga dai wannan siffa da Allah ya ba su siffa ce da ta haɗe duka mala'ikun Allah saboda ka ba a samu mala'ika kafiri la me yasa saboda Allah ya ce bal ibadun mukramun ya haɗa su gaba ɗayansu ya haɗa mala'iku gaba ɗayansu ya ba su wannan siffa dukansu bayan Allah ne sannan ko ba a samun mala'ika mai taurin kai ya bin umarnin Allah shi yasa Allah ya ce la yasbiquna hu bil wa hum bi amrihi ya'malun duk abinda mala'iku suka aikata to bisa umarnin Allah ne amma a hakan daraja su ba da yaba bace malamai sun yi magana akai kamar ibnu qayyim jawziya a littafin igasatul lahfan babu shakka aqida sunna ita ce mala'iku suna da martabobi kamar mutane ne ai ana samun mutanen kwarai wanda darajar su kuma ba yaba ce. akwai daraja ta annabawa akwai ta waliyan Allah ta siddiƙai da shahidai sannan akwai daraja ta salihai wanda Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani to su ma mala'iku daraja su ba ɗaya bace ibn al-qayyim jawziya yace ru'asa uhumul amlaku salasu manyan mala'iku mala'iku guda uku ne wato su ne ke zama jagorori ga sauran mala'ikun Allah jibrilu mika'ilu da israfilu waɗannan su ne manyan mala'iku akwai hadisin abu salama bin abdurrahman bin auf wanda ya tambayi aisha eh, yana ce mata bi ayi shay'in kana nabiyullahi yaftatihu salatahu idza qama min al-layl ta ina aka gane waɗannan mala'iku su ne mafi daraja saboda hadisin aisha da ta yi bayanin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare idan manzon Allah ya tashi da daddare zai yi qiyamul layl yakan yi addu'a ta buɗe sallah ita wannan addu'a ta buɗe sallah ta dalilin ta ne aka gane cewa mala'ikun Allah ba daraja ɗaya bane saboda manzon Allah yana cewa Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما, فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما fihi min من الحق بإذنك innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wallahi wannan addu'a tana da muhimmanci tana sahihu muslim hadisi na 770 wato annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin ne ya tashi zai qiyamul layl hadisin Aisha ne idan manzon Allah ya tashi cikin dare zai yi nafilfilu to yana buɗe sallarsa ne da wannan addu'a yana buɗe sallarsa da wannan addu'a yana tawassuli da kasancewar Allah shi ne mai sarrafa jibrilu da mika'ilu da israfilu yana tawassuli da cewa Allah shi ya kirkiro halittar samai da ƙasa yana tawassuli da cewa Allah shi ya san gaibi Allah shi ya san abin da ya bayyana sannan sai manzon Allah ya roki Allah wannan wanda shine malamai suke cewa idan mutum ya riko da wannan addu'a to Allah zai kare shi ko da an shiga wata rigima ta akida Allah zai da kai wato wata addu'a ce da take kare wa mutum aqidarsa duka sa'ilin da kake wannan addu'a idan ka rike ta da kyau to ko da duniya za ka shiga rudu Allah zai tsare ka ba za ka halaka ba kuma ko da za ka ɗauki wata fahimta ta kuskure ba za ka mutu a kanta ba sai Allah ya dawo da kai kan gaskiya saboda ita wannan addu'a da annabi yake yi manzon Allah yana cewa anta tahkumu na ibadika ya Allah kai ne za ka yi hukunci a tsakanin bayi fi ma kanu fihi game da abin da bayinka suka yi sabani a nan duniya kasan duk sabani da aka yi a duniya a ranar tashin kiyama sai ai mana hisabi kai to sai annabi yana roƙon Allah yace ihdini maktulifa fihi min alhaq bi iznika ina roƙonka ya Allah duk abin da aka samu sabani ka shiryar da ni shiryan nan bi iznika ta izininka ne ba karfi na ba ka shiryar da ni ta farki na kwarai ko da za a samu sabani Allah ka dora ni akan tafarki na kwarai innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim wato wannan yana yana daga cikin addu'o'in da ya kamata mu rike don eh, ibnu qayyim dawiya yace malamin sa ibnu taymiya da wuya ka ji da yi wannan addu'a ba saboda addu'a ce da mutum yana bukatar ta a rayuwarsa kana bukatar duk sa'ilin da aka samu sabani wanda ya shafi aqida Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya har zuwa mutuwarka fatawassala ilayhi subhanahu bi rububiyyatihi al-amma wal khassa li ha'ula'i al-amlaki thalathati al-muwakkilin bil hayat kaga annabi yayi tawassuli annabi yayi tawassuli da rububiyar Allah da ta shafi komai da kuma rububiyar Allah da ta shafi wasu bayansa na keɓe Rububiya ta sashin tsaron shi yake kulawa da mala'ika jibril da mika'ilu da israfil kaga wannan rububiya ce ta musamman waɗannan in ka dubi ayyukansu shi mala'ika jibrilu shi aka ba ma wahayi allazi bihi hayatul qulubi wal arwahi in ba dan mala'ika jibrilu ba duniya gaba ɗayanta ba za a samu mumini ba mala'ika jibril shi ke ɗauko saƙonnin Allah da ya shafi wahayi ya kawo ma annabawan Allah wanda na ƙarshen su shine manzon Allah saboda ka sa kaga kenan dalilin mala'ika Jibrilu duniya ta rayu rayuwa ta imani sannan Mika'ilu shi kuma in ba domin shi ba da rayuwa ta zagiri da rayuwa a doron ƙasa ba zai yi ba da kaga shuke-shuke suna fita da kaga dabbobi suna ta hayayyafa da kwari da tsuntsaye da sauransu wannan aikin na mika'ilu ne aikinsa kenan Allah ya wakilta masa saukar da ruwan sama da sarrafa al'amuran da suka shafi rayuwa gaba ɗayanta saboda ka yi sa rayuwar duniya rayuwa na zahiri ba ta samuwa sai ta dalilin mala'ika a eh, mika'ilu idan aka je israfilu fa idan aka samu rayuwar duniya ita ce rayuwa ta imani wanda a dalilin mala'ika jibrilu an samu rayuwa ta zahiri wato shine aikin mika mika'ilu to ai rayuwar ba ta cika ba idan mutum bai shiga aljanna ba aljannar kuma ba za ta samu ba sai israfilu ya yi aikinsa saboda haka yasa aikinsa shi shine aka bashi wannan kaho ya hura lokacin da duniya idan lokacin tashin ta yayi idan ya busa kaho to sannan aljanna take zuwa kafin ma ka shiga saboda haka shi aljannar kama ba ta samuwa sai ni sai mala'ika israfilu ya yi aikinsa. waɗannan mala'iku guda uku dalilinsu aka samu rayuwar imani aka samu rayuwa na zahiri dalilinsu aka samu rayuwa ta aljanna saboda aka sai manzo Allah yana tawassuli da aikin Allah na kulawa da mala'ikun nan yana roƙon Allah ya shirya da shi farki na kwarai duk sa'ilin da aka samu wani saɓani. sai mu karanta aya ta gaba yace wa man yaqul minhum wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzi jahannam كذلك نجزي الظالمين وإن كان لورا الدين متانا مكة gaba ɗaya Allah ya yi watsi da su saboda ya kawo kowace hujja tasu ya lalata idan suna bautan wani abin bauta ne saboda suna ganin ya cancanta Allah ya ce to ai ba zai yi ma a samu ababen cancantar a bauta musu guda biyu a duniya ba duniyar ba za ta zaudu ba idan ko suna cewa a'a suna bautan gunki ne saboda ai Allah ya taba saukar da cewa a bauta mu gunki sai Allah ya ce to ga alqur'ani a cikin sa dai babu inda aka ce gunki ya dace a bauta mishi sannan ga littafan annabawa da aka samu na farko babu hujja kaga kenan ba gaskiya bane sannan sai Allah ya kawo dogaro da mala'iku wanda mutanen maka suke yi akan cewa ai mala'iku ‘ya'yan Allah ne Allah ya ta wannan ya ce mala'iku ba ‘ya'yansa ba ne bayansa ne na kwarai sannan kuma ya nuna cewa ko da shike mala'iku bayansa ne na kwarai duk da haka ba su iya ceto a kiyama sai wanda Allah ya yarda a cece shi to su ko kafiran maka sun kafirce ma Allah kaga Allah ba zai yarda mala'iku su nemi cetonsa akan kafiri ba kaga nan ma ya nuna cewar kafiran maka dai ba su da madafa to sai Allah ya dada tabbatar da wani abu kuma game da su mala'iku din duk da darajar mala'ikun nan Allah madaukake ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun wanda yace ni abin bauta ne min dunihi kuma bayan Allah tabaraka ta'ala fa zalika najzihi jahannam wannan mala'ika za mu saka masa da wutar jahannama me yasa kazalika najidu ne domin kamar haka Allah ke saka mu azzalumai saboda duk wanda yake ya cancanta abota masa yayi zalunci ba wanda ya cancanta yake da haƙƙin abota masa sai Allah idan ka nemi abota maka ka cuci Allah haƙƙinsa saboda ka in ka dubi wannan aya lamirin da yazo wa man yaqul minhum minhum a'idun ila al-mala'ikati wannan lamiri yana komawa ga mala'iku ne da Allah yake magana akan su da aka ce bal ibadun mukramun to shine lamirin anan wa man yakun minhum wa man yakun minhum ya'ni min al mala'ika wato abin nufi shine ma'a karamatihim duk da darajar da mala'iku suke da ita a wajen Allah ma'a karamatihim ala Allah lawidda ahadun minhum anna anna lahu al-haqqa fi sarfi shay'in min huquqi Allah al-khassa bihi ilayhi lakana mushrikan da a ce mala'ika zai ce yana da haƙƙi a bauta masa to babu shakka shi ma ya yi kafurci. kuma Allah ya riga ya yi hukunci makoman kafirai wuta na mani. wa ma'lumun anna ta'liqa ya sai ma la yumkin wa fala karka ɗauka wannan aya tana nuna cewa a cikin mala'iku akwai wanda ya kafurci a'a babu ai da farko Allah ya riga ya faɗa ibadun mukramun ya riga ya wanke su saboda ka cikin mala'iku babu kafiri amma ƙarshen magana shine yana nuna maka ne har ma a ce da mala'ika zai ce ya cancanta a bauta masa to Allah ya ce wallahi sai ya sa wannan mala'ika a wuta saboda ya yi zalunci ba hakkinsa ba ne amma ba zai yi wun ba ba wai za a samu mala'ika wanda ya kafirce ba ne la an ba da misali ne ake nuna da ma zai yi ɗin to da kaza ne to irin wannan abin da ake ce ma alfardu wa taqdir ya zo cikin alkur'ani Allah yana ba da misali ya ce da dai kaza zai faru to da kaza ne duk da cewar abin ba zai faru ba da dai mala'ika zai ce ya cancanta a bauta masa da kuwa wuta ce ta dace da shi amma alhali ba za a samu mala'ikan da zai haka ba ai ba mala'iku kadai ba hatta annabawa Allah ya faɗi haka a kansu ko mai Allah madaukake cewa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai Muhammad mun yi wahayi zuwa ga manzanni da suka zo kafin kai Allah ya ce la'in asharakta da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka da aikinka ya lalace shi kansa manzon Allah da zai yi shirka da aikinka ya baci wala na min al kuma da ka tabbata cikin waɗanda sun yi hasara ai kaga annabi ba zai shirka ba ko zai ba zai shirka ba amma wannan shi ake cewa alfardu wa takdir Allah yakan ba da misali ya ce in ma da kaza zai faru to kaza zai faru don ya nuna maka ka amma alhali abin ba zai faru ba misalin kuma in ka dubi kaga shi annabi kenan aka faɗa a ka ko sannan in muka koma suratul an'am inda Allah ya jera labarin annabawa yake cewa wa min zurriyyati dawuda har dai ya kira sunayen manzanni sannan can a ƙarshe sai ce zalika hudallahi ya hadi bihi man yasha'u min ibadihi sai da ya kirga bayansa ya kirga sunayen manzanni ya ce to wannan shari'a ce da Allah yake shirya da wanda ya ga dama cikin bayansa amma duk da haka sai Allah ya ce walau asharaku da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu da duk abin da suka aikata a duniya ya lalace saboda haka yake nuna maka girman shirka shirka tana da hadari wallahi mu daina wasa da ita inda aka ce maka wannan shirka ce karka yadda ka rena ta kaga Allah ya bada misali inda mala'ika zai yi shirka Allah ya ce wallahi sai ya shi a wuta da ya tashi misali da annabawa sai ya fara da annabi Muhammad walaqad uhiya ilaika. da shi aka fara sannan ya ce wa ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin inda ya girga manzanni ya ce walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malu saboda kai sa babban musiba da zaka samu imanin bawa wallahi ita ce shirka duk abin da ake ce ma wannan shirka ce ka guje ta musiba ne shirka ko tana zuwa da siffofi da dama wanda mun karanta a littafin tauhidi bayan da shirka ba ta zuwa shirka takan zo ma a siffa ta tsoro ko saboda kai sa in ka dubi littafin tauhidi hatta wadanda ake koyar da yara ana cewa wal khawfu menene tsoro kar ka yadda ka ji tsoron wani wanda ba Allah ba da an waye gari zuciyarka ta koma tsoron wani ka bar Allah to shirka ta shigo wanda shi yake kira eh, shirku ta'sir saboda kana ganin akwai wani wanda zai cutar da kai wanda ba Allah ba wa an an sani akwai sababi amma zuciyarka ta ta'allaka da sababi zuciyarka ta ta'allaka da Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya ga dama za ka samu cuta amma idan Allah bai ga dama ba babu wata cuta da zaka kama ka wajibi ne zuciyar mumini ta tabbata a haka har zuwa mutuwa amma idan aka wayi gari zukatan sun koma tsoron wasu abubuwa muna tsoron wasu abubuwa mun bar Allah tabaraka wa ta'ala to babu shakka mun shiga rayuwa ta musiba Allah shi kare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakurai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل صعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك